والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ahammu mabadi'ul jami'a wato mafi muhimmancin manufofin yan jami'a inkarul jami'a da jami'il asma wa sifat wato inkarin yan jami'a ga dukkan sunayen Allah da sifofinsa gaba ɗaya ba su yarda shi ba da'awa anna isbata sifat ya fatadi al yakuna lillahi isma da da'awan cewa lallai wato tabbatar da sifofi ga Allah yana hukunta a ce Allah yana da shi. wai da zarar an tabbatar ma Allah da sifofi to wannan ya hukunta an yi ma Allah jiki in an ce Allah yana ji ko Allah yana gani ko Allah yana magana ko yana da fuska to yana hukunta a yi mai jiki irin na halitta saboda haka dole ne a kora wayannan sifofi din in ji su taqumu illa bil ahsan إلا a ce wanzu sifofi ba sa tsayuwa sai ga jiki a gane ba zai yi sifa ya tsayu ba misalin ji yana tabbata ina ne yana yi wa mu ga wani abu shi kare yana kiran ji zai yi mu ga wani abu ana kiran shi gani shi kare in ba ya liƙe a wani waje ba kaga ai jin ka wato ba wai ya dogara da kansu bane yana cikin ya manne ne a cikin ka shi yasa ya tasiri an gane haka nan ganin ka haka nan magana ba zai iya tasiri ba sai in ya shiga cikin yana da alaƙa da jikinka to in an ce Allah yana ji shi ma dole sai amma Allah jiki in ji su ana nan wajen sun kamanta Allah ta'ala da halitta sun sa duk wani abu wanda dole ne ya tabbata ga ɗan adam shi ma dole ne ya tabbata ga Allah a wannan ya yi karo da doron nasa alkur'ani da Allah ke cewa laisa ka misiri shehun wa huwa sami'ul basir an gano wannan ko kuma sun manta ɗan adam yana yin bacci kuma yana daga cikin kamala na ɗan adam bacci amma shi kuma Allah na ƙasa ne a gare shi ya yi bacci yana cikin kamala ga ainihin dan adam ne ya aure amma shi Allah na kasu ne a gare shi ya aure yana cikin kamala ga dan adam ya samu ɗa amma shi na kasu ne ga Allah ya samu ɗa ashe ba dukkan abin da yake kamala ne ga dan adam yake kamala ga Allah ba abu na iya zama kamala ga dan adam na kasu ga Allah amma shi na kawo bacci shi na kawo aure ko sannan dangare da abin da ya shafi zuwa bayi ko zina. mutum ya je bayi idan ɗan adam da zama ya daina zuwa bayi jaya kaga ya samu matsala ya zama dole ka fashi dole ne ya je asibiti ya nemi magani shi kuma Allah subhanahu wataala baya buƙatar irin wannan abubuwan duka kaga shi akwai abubuwan da suke na kasu ne ga Allah amma kamala ne ga ɗan adam saka Allah ta'ala laita ka bi shi shay'un babu wani misali to sai wayannan zai kai kuskure suka dauka duk abin da yake kamala ga dan adam kamala ne ga Allah abin da yake na kasu ga dan adam na kasu ne ga Allah to kuskure ne wannan eh li'annaha a'rad don wa'annan gaba kire a'rad ne su wato dukan wato abin da kira a'rad irin wa'annan abubuwa ma'anawiya wanda ba sa iya tabbata da kansu kamar ji yanzu ji abu ne wanda yake ma'anawi ba zai iya tabbata da kansu ba dole yana buƙatar jiki kafin ya tabbata ko yana buƙatar kunne kamar gani yana buƙatar ido kafin ya tabbata haka ne magana yana buƙatar ya tsayi a baki kafin ya tabbata ba zai yi muka magana kawai shi kaɗai ya dogara da kanshi ba irin wayannan ana su a arad eh wal aradu la taqumu bi nafsiha su kuma a arad ba sa tsayuwa da kansu suna buƙatar wani abu kafin su tabbata قال الشهر الثاني رحمه الله كان wannan gaba ɗaya ga haƙƙin waye ga haƙƙin bawa ba wai wajen Allah ba abinda abinda ya kasa tabbata ta hanyar bawa shi ga Allah abu ne da iya tabbata bangaren shi an gare ku imamu sani ya faɗa inna jahman lafan sifat al'azaliya lalle jaham bin safwan ya kore sifofi na fil azal ya kore su gaba daya walakinnahu istadraka sai ya yi istidraki fa qala la inna jahman yaqulu anna Allah la yajuzu an yusafa bi sifatin ce jam yana tabbatarwa cewa lalle Allah Ba ya halarta a siffanta shi da wata sifa yusufu biya khalquhu wata sifa da ake siffanta halittar shi da ita ba ya halarta da لأن ذلك يقتضي تشبيها domin lalle wannan yana hukunta tashbihi an gane ku fa nafa kaunahu hayyan ya kore kasancewa Allah rayayye bai da Allah ya zama rayayye ba wai bai yadda Allah ya zama alim ba ku duk wannan magana bai yadda Allah a ce mai hayyi hayyan ba bai yadda Allah kuma ya zama to aliman ba masani ba wa asbata kaunahu qadiran amma ya tabbatar da kasancewa Allah qadiran fa'ilan ne ko bai aikatawa bai halitta da hmm. Allah yusafu shay'in min khalqi eh domin kada domin kada a siffanta shi da wani abu na halittarsa an gane ku wato don kada a siffanta wani abu daga cikin halitta bil kudura da iko wal fi'l da kuma aiki wal khalq da halitta an gane ku kada a siffanta wani abu daga cikin halitta da iko da aiki da kuma halitta duk nan gaba daya bai yadda a siffanta duk da dai ba a siffanta halitta da wannan da haka za a iya siffanta Allah da shi a inji jihar bin Safwan na'am قلت أنا فيرى جهما أن كل صفات يوصف بها المخلوق جهم yana ganin cewa lallai dukkan siffofi wanda ake siffanta mahaluki da ita la ya juzu ayar da Ba ya halatta a siffanta Allah da shi kaga ana siffanta halitta da ji da gani da magana da rayuwa da fuska da hannu da daidaituwa to cikin wannan sifofin gaba ɗaya zai halarta a siffanta Allah da shi a wajen shi Allah ba rayayye ba ne saboda mu rayayyu ne a wajen shi Allah baya ji saboda mu muna ji shi ya ce yi babban ne in ya ce Allah baya ji to yana ganin wai in ya ce Allah yana ji ya kamanta Allah da halitta to in ya ce baya ji ya kamanta Allah da gungi ko Allah baya ji ya kamanta da gungi Allah baya gani gungi Allah ya magana gungi in ɗaya ce Allah ba rayayye ba ne gunki ko kuma abin da babu shi ya ce Allah baya ko ina ya kamata Allah da babu ashe in ya guji nan ya faɗa kuma cikin wani waje misali a kuskuren da yake nan maimakon ya ce Allah ta'ala yana ci amma ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba to zai faɗa cikin kuskure sai ya inkari gaba ɗaya kore ma Allah duk wani sifa da ya sani wai wanda halitta ke da irin shi والعياذ بالله فلا يجوز ان يقال في حقه انه حي او عالم او مريد baya kamata baya halatta a ce ga haƙƙin Allah wai Allah hayyu ne shi aw ne Allah rayi alimun ko masani aw ko Allah mai irada ne aw mutu ko Allah yana nan bai da shi Allah yana nan ba yanna hazi sifat ko Allah sai wa'annan sifofi ana wawaita su ga abi bayi وقال إنما يقال في وصفه أنه قادر يجي أنا فلا صفة الله شو الله قادر لشي موجب الله موجب لسامد أبوه لشي fa'il Allah mai aikatawa ne salif Allah mai halitta ne ce wannan kawai shi ake jin ma Allah buhuyi mumi wato mai rayuwa mai kashewa ne Allah yana rayuwa Allah yana rayuwa yana kashewa kaga dole nan sai ba rayuwa mai kashewa ba to za a iya ce ma Allah rayuwa kashewa amma ba za a ce mai rayayye ba shi sai dai yana rayuwa لأن هذه الصفات تطلق على الله وحده لو أن الصفة أنا واوي كاتك shi kadai. كذي ونرى من هذا أن جهم لا ينفي الصفات الأزلية من أغني جوا لدي جهم لو أن بايا كور صفة أزلية وإنما يحاول فقط تنزيح الذات yana kokari ya tsarkake zatin Allah don kullum ma ya ta'allaka biha min daga duk abin da yake da alaka da ita na ainihin gauraya shafuɗe na yin yin tafsiri da tashbihi fa asna fil nafi kada an fahishan sai kuskure wajen korewa kuskure wanda yake mummuna kullum ma asata wallahu bi nafsi har ya kore ma Allah duk abinda Allah ya tabbata wa kanshi a cikin Qur'ani da Sunna duk abinda ya tabbata wa kanshi ya kore فاحتفظ لله بصفات القدرة. سيطرق الله بصفة القدرة كو عندي يا يا كو الله هنا بصفة لفيكو. da kuma samarwa wal fi'l da kuma aiki wal da halitta wal da rayarwa wal da kashewa na'am a gani jahamu mu'assilun li kulli shi jaham mu'assili ne shi la da sirru ala la sai dai ba wai kai tsaye ba inda ma kana yunkiru tashbih allazi shi yana in inkarin tashbih ne wanda ya yatsu ta hanyar annakin hashawiya kokari yake wai ya raddi ga yan hashawiya su ne kamar yanzu su mukatil eh misalin mukatil bin suleiman wannan malamin tafsirin wanda yake cewa Allah yana da fuska irin na mutane yana da hannu irin na mutane yana da kaza Allah yana da jiya Allah yana duk wani sifar da ya sani na halitta ya tsira wa Allah to wannan shi ya fi sa shi wannan kokar masarar shi shi ya fada cikin wannan mugunan mutuwar na muna tsali mukatil bin suleiman ta yi da tafsiri yahudi wato karkashin karkashin tafsirin yahudawa ba yahudi ya kuma ba da kuma wato ma'ana mu'amalar da ya yi da su ya sa ya fada cikin wannan al'amari innal mu'arrifun mu'arrifin al-islamiyyin malaman tarihi na musulunci ta hamu hazal imam wato sun tuhumci wannan malamin tafsirin gashi imam ne shi ba a wajen tafsiri imam ne hmm. tare da karfin sanin shi da tafsiri yannan ne ya kullu an al malamai sun tuhumce cewa yana ciranto isnadin shi yana ciranto ruwayoyinsa daga yahudawa da nasara yana ciro abin da ya dace da shi wa fikratul karatun musulmiya wujuda wato fikiran nan na yi wa Allah jiki wanda yake wato jiki irin na halitta waje zuriyar harka harka da kuma wato wato duk wani motsi gaba daya ya mai jiki irin na halitta ma ku ana an ciro daga yahudawa ne da nasara kristoci ana cikin bible suna yin wannan abin nan cewa abin da God created man from his own image Allah ya halicci mutum daga irin yanayin wato zatinsa ya halicci dan adam sannan sun ce Allah ya yi regretin da ya halicci dan adam irin yadda dan adam ke ta saban Allah ke ta saban Allah sai Allah ya yi regretin da ba bai halicci dan adam ba wato ma'ana dan adam ya kubuce shi ba ba haka yi zata dan adam ba a ga irin wayannan matsalolin Na ka fahimci cewa su suna yi wa Allah jiki irin na halitta su kiristoci da zuwa kan mutumin da yake karɓo waya daga gare zai iya fada wa cikin irin wannan tarko na wa alaikum salam ana kan hujjar shi ko ko akwai bin suleiman akwai bin hayyan akwai su tsara nan daban-daban ba ba ɗaya bane ba eh, ba su da yawa kai ilakin mukatil da نعم قال أبو قال أبو كردوس رحمه الله أبو كردوس يا شيء فأبو مريرة إنما فاز بالحج والعمرة قال أبو مريرة يا فهم نصر عنه بحجة يقوم إلي بكثرة ثلاثة yani halakati rasulullahi saboda yawan zuwa halka na manzon Allah yana yawan zuwa halka ya saurari karatu a nan ya samu nasara ya samu ilimi fa ala tullabi da ilm an yaqtadu bi haula ya zama to wajibi ga ɗaliban ilimi su yi koyi da irin wayannan irin sa Abu Huraira wa an tashabbahu bi kuma su kamanta kansu da irin wayannan mutane na wa illam yakunu amsalahu ko da ba su kasance irin su ba su kwaikwaye su inna man tashabba bi qaumin fa huwa minhum domin lalle duk wanda ya kamanta kanshi da mutane to yana cikin su idan mutum ya kamanta kanshi da da mutumin kirki to insha Allah shi ma ya shiga cikin mutane kirki an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi an Jabir eh, radiyallahu anhu qala شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أهل شي جنازة أشكل قبيلة بني سلمة Ya kasance ina gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ba'du sai wasu ka ce wallahi ya rasulullah eh, la ni'mal mar'u kana kace wallahi ya rasulullah ma dalla da mutum da wani wanda ya kasance ma dalla da wani laqad kana afifan musliman hakika ya kasance mai kamun kai musulmi kuma ya kasance kaza suna ta yaban shi kaza kaza wa azlam alayhi khayra sai suka yi mai yabo suka mai kirari na alkhairi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi ma ko wato kai kana tare da abin da kake faɗa ko an ta ma oh, ta ko a kai kana tare da abin da kake faɗa faqala rasul sai mutum ya ce Allahu a'lamu bil sara'i Allah shi ko Allah shi ya kuwa sanin sirri ni dai na faɗi zahirin abin da ya bayyana gare ni gaskiya mai kamun kai ne mutumin kirki ne kaza kaza kaza ya faɗi zahirin abin da ya sani Muhammad lafi ba da nuna faga amma abin da ya bayyana gare shi ya rasu na shirya wannan faƙaɗan lafi sallallahu alaihi wasallam wata ba sai a nemi ɗauki kiran ta waje ba abin da ka faɗa ya waje ba sun ma shahida da na zartan fi bani harisa sannan zai ƙara halartar wani jana'iza na ƙabilar bani harisa wa kuntu ila dandi rasul sallallahu alaihi wasallam to na kasance ina gefen manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan magana ƙara ba sai wasu ka ce ya rasulullah salmar mar'u kana suka ce ya rasulullah tur da da mutumin nan ya kasance sai suka faɗi mummunan magana game da wannan da ya rasu dama mutum na iya rasuwa a faɗi mummunan magana kan shi annabi ya ce faqulu khairan ha fa inna al-mala'ika tu'minuna ala ma taqulun ku faɗa alkhairi dan mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa to ya za mu yi mu jami'i tsakanin shi da wannan fa azlau alaihi sharran wani mutum an zo an kawo shi za a binne shi sai sahabbai suka mai yabo na sharri su ce tur da mutum wannan bawan Allah yanzu ya zai a yi aljami ai kaga mutane suna cewa idan mutum yarda ya rasu kawai sai ya faɗa sai za ga misali musamman a Najeriya duk lalacewa mutum ko da mutum dan kwaya ne ko da mutum dan bid'a ne ko da mutum boka ne idan yaro sai Allah sarki wallahi jiya kafin yaro sai dai wata magana kamar ya san zai mutu tawon Allah Allah ya ji kansa sai ta kirkiro mai karamomi ce wallahi kamar ya san zai mutu yayi kaza yayi kaza yayi kaza mutum sai Allah ya ji kansa za ka ga ana ta mai yabo na sharri Allah alkhairi ba a so a mai yabo na sharri duk da an kama tun banza ne da wannan hadisin fa qulu khairan fa innal mala'ika tu'minuna alama yaqulun alama ta taqulun ku faɗa alkhairi domin lalle mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa an gane ku to wannan ya sa mutane ke rikicewa to sai kuka sahabbai nan an wuce da jana'izar mutum an binne sahabbai sun yi da wannan mutumin wannan ya nuna kenan in ka san mutum mutum banza ne kar ka kuskura ka zo kana faɗin wani Allah sarki mutumin kirki ya rasu in mutumin banza ne mutumin banza an gani in ko mutumin kirki ne alkhairin shi ya fi yawa akan kurakuran shi ka faɗa alkhairin shi kar ka faɗi sharrinsa an gani wannan ko duk mutumin da janibin alkhairinsa ya rinjaye janibin sharri mutumin kirki ne a yi ta mai addu'a na alkhairi amma mutumin da aka san mutum banza ne boka ne dan kwaya ne azalimi ne waye waye da su. sai kuma ya to ya rasu ka zo kana ta bayyana wani alkhairi kayi kuskure mai girman gaske saboda wannan hadisin kuma da wannan ko kun ga sahabbai sun yi tur babu kyau ka zo kana yaban mutum da abin da ba shi da shi na'am wa shahidu fi qawli jabir fi halayn wato mahallu shahid a cikin sa shine maganar jabir a cikin halin nan guda biyu ila tanzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina jefan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada al-imam Ahmad rahimahullah ka duba yadda yace ina jefan annabi kenan ya bada muhimmanci kan ilimi yana zaune kusa da annabi saboda ya samu karatu to mahallu shahid anan shine a wala kai ga imam ahmad dan Allah ya masa rahama wa tisna amma yajri bainahu wa bain ummi yana ba mu labari abin da ya gudana tsakanin shi da mahaifiyarsa da ala da gashiyan halqat da ilm wato abin da yake faruwa da shi da mahaifiyarsa idan ya yi nufin ya dumfari harka na ilimi in yana so ya je harka na ilimi mahaifiyarsa ta yi magana na rahimahullah ya gaya mana Allah ya masa rahama kuntu rubbama a al kuruta fi talab hadisi. na kasance da yawa nakan yi nufin in fita neman hadisi ta ku ta'khudhu ummi ji. sai mama ta ta kama min riga wa ta qulu hatta yu'azzina an nan. sai kan tsaya sai mutane sun yi kiran sallah kamar sai ainihin ladan ya kira sallah kai ka cika matsawa wajen neman ilimi ka cika naci da Allah A gani yana fitowa da wuri wuri zai rike mai rigar cewa ba za ka fita ba ka bari sai mai kiran sallah ya yi kiran sallah ai ba kai kaɗai ne mai neman ilimi ba A gane ku na'am au hatta yi ko kuma ka bari sai gari ya waye وسئل أبو أبو القاسم الطبراني أنت في أبو القاسم الطبراني الله يمسى رحمه عن سبب كثرة حجه game da sababin yawan hadda ya aka yi ta samu da yawa uh, wasu hadisi da kuma sababin rubutun hadisi ya aka yi haka faqala kuntu anamu alal bawari yace na kasance ina kwance akan tudu ai haka filin Allah wato ina kwance akan tabarma masallatai shi ne girgi da bawari anan ina kwanciya kan tabarman masallatai wato talatin wato yana nufin wato shekara talatin an gane yana kwanciya kan tabarma kawai na masallaci an gane ku qultu wa haza zahirin fi annahu qallama da amalisa ilu wannan da ce wannan zahiri ne cewa wannan bawan Allah da wuya ne ya yi fashi daga majalisar ilimi kullum baya fashi wani mazakara kuma da wuya ne kaga yayi bashi game da nazari kullum yana cikin nazari dan zalika faza bi saboda haka ya samu nasara da riba wa sara min awiyatil ya zamanto daga cikin furka mai na ilimi wato jaka wurin da ake zuba ilimi rahimahullahu uh, rahmatan wasi'a Allah ya masa rahama rahama mai fadi min ajalil muwazaba wal mulazama saboda lizimta da kuma azawar da dai mulazama yana yana da naci da zuwa majalisi ashe daga cikin sirrin samun karatu naci a ce kullum ka zo karatu to insha Allah za a bude ma goma za ka samu abin da kake so amma na zo yau na yi fashi gobe na zo gobe na yi fashi gobe na zo gobe na fashi ta tirata to yana da wuya in cimma burin da nake so sai dai illa lura ne da karfi misali na'am na'am ibn maliki a yabuwa wani ya na faɗa ba da ya bayani kira wajen da na ce wani alkhairin ya wato alkhairin ya nan ka sharrinsa yawa wato mutumin kirki ne sosai sai dai kurakurai da ba a rasawa ai ta faɗin alkhairin da mutumin kirki ne amma sharrinsa ya nan ka alkhairin da ba shi da wani abubuwa na shaɗa alkhairi da yawa to wannan ba laifi ya fitar da mutane ya faɗa ko ya rasu Thank you. to daga halin mutane ke nan sai ga mutum ya mutu da safa Allah sai ya kai ya kuma wai an ce kana faɗi sharin mutum na ka faɗa eh فأمنون alama ta تقولون zai iya ɗaukar addu'a sannan kuma zai ɗaukar alkhairinsa yana da mutumin kirki ne sosai zo da aka kawo ku faɗa alkhairi ku faɗi wani sharrinsa a gane shi wancan dama ya cutar da jama'a da yawa dan fashi zo banza misali kaza to me na ina ya da alkhairi yawa a daina faɗin a to ai wannan kuma shi daban misali yanzu a ce a cikin majalisin nan mahaifin wani wani na cikin majalisin nan sai muka zo kuma na zagin mahaifin saboda ya cutar da mu mun kyauta ba shi wannan nan mun kyauta bai ba mahaifin yana faɗa da addini to mu kuma sai muka zo muna kama sunan shi muna wane ya cutar da mu Allah ya isa wane ya yi kaza kuma ga ɗan shi nan yana tare da mu a ya kamata ɗan nan a mishi tara duk laifin da baban ya yi ganin ɗan ya kamata mu san kare to sai ya zama to ga ɗan nan zai ne kusakin baban ya zama abu yi addu'a abinda wani ya mana Allah ya mana magani dan ci wani ya mana addu'a zai ce mutum ba ya mana addu'a abinda baban ya yi a ga ai ba kyauta ba to shi musulunci a koda yaushe akwai kara yawa in ana tare to akwai abubuwan da za a kau da kai gare su da kai eh wa alaikum salam idan mutum ya bi yana suka ga so ka tsara ka kama sunan ba kawai za ka yi wa'azi kan salafiya kuma ka yi raddi ga duk ya taɓa salafiya ai ba shi kaɗai ya taɓa salafiya ba duk mutumin da ya ce kaza ga amsan shi mutumin kan kai raddin abubuwa da na shubha ka gama da komai na'am eh, ya kawo a kan eh, kuke eh, na amna na eh hmm. ai wannan yaƙi ne ya farke yayi yaƙi ya farki kuma ya ga lallai baban ai abin da ya faru lokacin da ake yaƙin shi ya yi ƙoƙari ya kauce wa baban yana kauce wa baban baban na bin shi yana kauce wa baban baban na bin shi daga baya yi tunani to kaga baban nan dai kaga shi ya ke ke shi kasa lalle zai ya kashe shi dan shi kuma yana jalibin kaza ki to ya tuna da irin gudunmu wanda baban ya ba shi yana yaro ya tuna da kaza yana ta tunanin amma zai ga cewa to ai musulunci ya fi baban a lokacin shi ne ya raba ido kawai din mari baban sai baban baban yana so ne a yi abin kuma ko da ya kauce baban yana so lalle zai ya kashe dan shi ne ya zo ya tsaya suka buɗa da baban ya kashe baban eh zai mai wannan hadiri ya jaji shi a kai wannan bai da wani hujja bai ya yi yan ƙarshe wajen kaucewa abin ya zama dole ne ba yadda zai yi abu an wa ashara bi wa abau an yi tazal ya yi ishara da cewarsa sun yadda wato a yanki ba su yadda a yanki ba in salaha albaki da wasu mukli idan sauran sun dace ga sila cikakke idan sauran sun dace ga sila cikakke malamai sun hana a yanke ainihin sadarun sila babu kyau a cire sadarun sila idan in an cire sadarun sila din sauran abin da ya rage ba za a gane an cire ba a gani wato idan aka cire tazarar sila din to jimlar zai cika babu wanda zai gane an cire tazarar sila sai za a ɗauka kawai ba a cire kowai ba to irin wannan malamai sun sun iya za a yanke wani abu a bashi yadda yake kawai na'am ila anna sharta in anna sharta hasbu sadarar sila malamai sun ce lalle sharafi na shafi ainihin sadarar sila Allah ya kun ma ba Allah ya kuna ma ba da hasalihan ya an yakuna sila shi ne kada ya kasance abin da ke bayanta ya dace ya zama sila in an cire sazar sila din abin da ke bayan zai iya zama sila shi kai kaga ba za a gane an shafe babu wani karina da zai nuna wannan abin da aka shafe to a shafe kama ka ba ba'da jumla kamar idan jumla ya auku bayan sa na'u ja allazi huwa abuhu muntaliq dal ja allazi huwa abuhu muntaliq na wannan jumla hmm. wannan wanda baban shi ya tafi din nan ya zo wannan jumla din aw huwa ja'a allazi huwa muntaliqun ko huwa yantaliqu to irin wannan baya halatta a shafe shi yanzu nan ka ce ja'a allazi abuhu muntaliqun yaya an shafa ne wane ne zai gane an shafa huwa ba mai ganewa kaga an nace ja'a allazi abuhu muntaliqun dole ne cika hmm. to amma na shafe huwa wanda shi ne sadarus dila sai ya ce malaman na hau sun hana a yanke irin wannan a cire huwadin in salo halbaki ne wasu libukman in sauran sun dace da sila cikakke to kada a cire a gani ja allazi huwa yantari ku ne cewa ja allazi ku kuma ya shiga babu wanda zai gane cewa an cire wani abu a wajen a gane ku auzar ko zarfu ko jama'a na hau ja allazi huwa indaka a ga inda ka zorfi ne hmm. ko sai ce ja allazi indaka ja allazi indaka "Au ja allazi huwa fi dar ja allazi fi dar innahu la yajuzu fi hadhihi al-mawadi qasd sadr lalle baya halatta a nan wuraren a shafi sadr sila. sala la taqulu ja allazi abuhu mutalik kada ka ce ja allazi abuhu mutalik wannan wanda baban shi ya tafi tana nufin allazi huwa abuhu mutalik hmm. wanda shi baban shi ya tafi ya dal kalam timu dura don magana yana cika kuma bayansa. Wala yi tura a hufi kamin shi amla. Ba za a sani ba, shi an shafe wani abu gare ko ba a shafe ba, shi ba a sani ba. Wa ka zali ka basi ya tala amsila al maskura. Haka nan sauran misalan da aka ambata. Wala fadda fi zali ka bai na ayyu. Ba bambanci a cikin wani tsakanin ayyu da wani ta. Wala ta fi wuce yi ojibu ne ayyu ko ka'imun. Kada na ce yi ojibu ne ayyu ko kada za ka cewa yujibu li ayyuhum qa'im ko ayyuhum yaqumu nam li'annahu la yu'lamu hadd al-hadd dan ba za a san an shafe ko ba shafe ba wala yaktasu hadha al-hukm bi dalil idan kana wato wannan hukunci baya ke da damiri in ya kasance mubtada ba lalle da damiri bane bal annahu mata ihtamala al-kalam al-hazaf kai ka'idar shine duk sanda magana ya zama yana daukan hazzafawa wa da rashin lam yanzu azabul a'id baya halatta a shafi a'id din kana shafe shi wa zalika kama idan kana sila da wannan kamar idan sila din ya zama a cikin sila din akwai dabiri غير ذلك الدمير المحفوظ بند wannan damiri da aka shafe salihul audi al usul wanda ya dace ya dawo zuwa ga mausul da sau ja allazi darabtuhu fi dari ja allazi darabtuhu fi dari wala yazidu hadha al wannan Zarabtu hudun nan a gane ku baya halarta a shafe haɗun daga hu a ce ja allazi zarabtu fi dari eh ja allazi darabtu fi darihi ya eh, annahu la yulamu lamun ma'azu dan ba za a gane abin da aka shafe ba eh an yi karatu ku? na'am wa alaikum assalam eh, akwai akwai ayyukan da suke sa'an qur'ani na'am tambayar da yake wa'in malaman na wasu gina ƙa'ida ya sa'on ƙa'idan ƙur'ani za a yi na nabi ya kawo misali ya gudu ya ce dai akwai wani karatu to idan suka kawo ƙa'ida ya sa'on ƙur'ani za a ajiye wannan ƙa'idan. to da shi ƙur'ani daga Allah ya ce Allah shi ya halarci dukkan yare gaba ɗaya ba zai yi a ce kuma magana Allah ya sa wa larabci ba sai da shi larabcin a taka shi Eh, da zaran hau ya saba qur'ani din abin har ya saba din haka nahawu ake da dan adam ne rubuta nahawu shi ma qur'ani daga wajen Allah yake eh a qur'ani akwai ƙa'idoji na wa man aufa a abu da saba ba ne. ba ga shi mun bai zama a nan majalisin ba min kabulu wa min ba da yana nan cikin qur'ani yana nan cikin nahu wannan daidai ne bai da abin nan sai suna mun wani bawan Allah bai taba yin wa'azi ne cewa yace qur'ani yace qur'ani saboda balagan da fasaha ta shi wato ya gagari malaman nahu yace wane mutum ce malamai sun ce in an sa min yana harfin jar ne amma sai Allah ta'ala sai ya karyata su لله الأمر من قبل ومن بعد إجابة أنا أقول ينفع وبقائل الله وبقائل هذا وأنا مغانا ليس هذه وكذا كرارة سورة سنة والوازن من سنة وينة أيا وأنا بيولي بو أنا بيولي أمور ورونا مغانا أي درس في أكي أكوان من قبل ومن بعد وجن وجن المبنية والمغرب أبدا وأنا هاري أدري باوندي كهو ورن دناوي سابا ما duk da akwai rufa akwai akwai abubuwan da malaman nawa suka yi akwai wasu rubuce rubuce da suka yi wanda suka saba ma abin nan akwai malaman nawa za su ce da shi kirawo ina suke su wannan kira a gaskiya ya sa wa ka'ida sai da an jira musu wanda duk kirawo nan gaba ɗaya mutuwa tirai ne in kana duba tafsirin kurdubi akwai yin wannan sai ga ainihin wasu daga cikin ai wannan kira din ya sa wa ka'ida ta larabci na bai da wajen na wani debate na Darista. Innahu hazani da zagara Innahu wannan innan mukamfa mina fitila ne yadda al'amari yake hazani wannan hazani mubtada ne ismul ishara marfu bil alif niyabatan anil don ma annahu mulhaqun bil musanna sannan lawanan lamun lamun in sai ran shi kamar mutana shine ba da karo da larabci gurbin ta yiwa cikin tare eh. da shi zaki lafiya yayi da shi a samu ya gudu kira shi zaki a da abin da ya kamata ya yi a lokacin zaki zaki sai ce bara da koma malaman larabci kuma da maka amsa ke ni ba fanni na bane arabiya ni na kware akan comparative religion yau amma akwai malamai akwai suna akwai professor da kuma kan larabci da an gama hawara abu Me ya kwanta ya kwara kwana kawai ta ko balarabe minti da ya warware da kuma wancan dole ya dumbu shi kuma mutum ya san abin da yake saboda ya san shi ya san larabci fiye da wancan shi za ya bai wannan abu eh, Al-Qur'ani shi ne ya ce, amma an yi larabci kafin Qur'ani. Kama sauka da Qur'ani da zai ce an yi larabci kama sauka da Qur'ani. kafin annabi ya zo da qur'ani ai ana larabci to wannan larabcin da aka yi din kafin ko da ƙur'ani shi muke so ne magana kai an gane ai shi ne to da matsala ne mai sauƙi ko irin wannan da kuma wa man aufa bima ahada alaihu lahu sai ne ce alaihi ne ga an ce alaihu kaga ya sa'a mu qur'ani ya sa'a mu larabci ya sa'a mu kaza suratul munafiquna

نعم نعم العدب المفرد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أهل المعروف وش ما يوم الكلام سنقو ما يوم الكلام أقول مذهب نبي ما دغتي لك أقول مذهب عن دين قبات يا سوء إنم سوء آه، سوء مسنى إنم لا مرفوع بالألف في حالة النصب مرفوع بالألف منصوب بالألف مجرور بالألف إن أباها وأبا أباها kad balaga fil majid gayataha inna abaha wa aba abaha kaga dai balare kuma larabawa ne kuma yaran su wata kabila daga cikin larabawa tana magana da wannan ba ruwanta da wani mansubun bil ya bil alif majrurun bil marfu'un bil wawu marfu'un bil wawu abin nan mansubun bil alif ya bil kawai a abaha wa aba abaha kad balaga fil ya gayata kaga da ce zaki na malamin larabci ne da an gama da wannan sai ce ai kai baka san qur'ani na magana da yaruka na larabawa da yawa an saukar da qur'ani da larabci ne kabila ne wato wannan yare ne na banu zai sai yanko baiti wani kari su zai gita sai mishi banga ya ce qur'ani ya ce na'am babu ahalin ma'aruf duniya ahalin ma'aruf fi babu ma'abota alkhairi a duniya su ma'abota alkhairi a lahira in a nan duniya kai mutumin kirki ne a mutumin kirki ne حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن أبيكة بن يزيد الأسد عن فلان سميت برمة بن الليل بن برمة وتناجي برمة بن الليل بن برمة أنه سمع أنه سمع قبيسة بن برمة لأنه يأتي قبيسة بن برمة الأسد يأتي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول na kasance wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai naji annabi yana cewa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah kirki a duniya duk mutanen kirki a nan duniya su ne mutanen kirki a lahira wa alil munkari fi duniya hum alil munkari fi wato ma'abota munkari ma'abota aikata miyagun abubuwa a wato miyagun mutane a duniya su ne miyagun mutane a lahira حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم قال حرملة أبا أمي حدثني صفية بن ibnatu Ulayba wa kana jadduhuma Harmala أبا أبي جما نعم نعم أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد Naam نعم أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم للي يا فتاة شو أنا باو الله حيجي وجم منزول صلى الله عليه وسلم نعم فكان ya kasance a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam hatta arafahu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu annabi na ganin shi ya gane shi sallallahu alaihi wasallam falamman ta hala a lokacin da ya tafi ya daura sirri zai tafi sai na ce a cikin raina wallahi la atina annabi sallallahu yace wallahi zan je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam hatta zada min hatta azadu min al-ilm hatta azada min al-ilm zan je wajen annabi har sai na ƙara ilimi in je in ƙara fa'idantuwa rigiran kullum a rayuwanka ya zama ta burin ka bi. ka ƙara samun ilimi fajitu amshi sai na zo ina tafiya wajen annabi a shafin su bai mai har ya zama to na tsayu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam na faɗo ma ta amurni ahmad da ya rasulullah me zaka umarce ni aikata ne قال يا wa يتي يا كي حرملة ايد المعروف واجتنب المنكر واجتنب المنكر يتي يا كي حرملة كأيكة الكيل كما كان نسانشي دوان أبنكي ثم رجعت حتى جئت الراحلة سنة زين كوما wajen abin hawa na zan hau. ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه sannan sai na fuskanto hannun tsaya a inda nake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam nan fa qultu ya rasulullah nace ya rasulullah ma ta'muruni a'mal me zaka umurce ni aikata ne ala ya harmala yace ya kai harmala ka wato ka zo ka zo ma alkhairi ka aikata alkhairi wastani bil munkar ka nisanci abin ki wanzur ma yu'jibuka ma yu'jibuka wato ka duba ka duba abin da zai ba kunnen ka sha'awa an ya kula lakal qawm mutane su ce maka idza kuntum min inda min inda in ka tashi daga inda suke fa'ati ka je ka aikata ka duba abin da zai baka sha'awa mutane su ringa faɗi game da kai an gane idan ka tashi daga wajen su wato mutane ka zo na wajen su in ka tashi kai wani wallahi mutumin kirki akwai faɗin gaskiya wani akwai tsoron Allah wani akwai yawan ibada wato duk abin da zai sa mutane wato in ka tashi ka ringa faɗin mangaru mai kyau gare ka to ka ringa aikata shi kenan ka yi abin don ka yi abin don wace nan ka duba ka duba ka duba abin da zai baka sha'awa abin da zai ba kunnen ka sha'awa mutane su ce da kai idan ka tashi daga wajen su sai ka je ka aikata shi wanzu allazi ka duba abin da kake kyama mutane su ce maka

wannan hizbin baɗin ya yi mutane wasu mutane da yawa ba sa son ka faɗa abu na alkhairi in ka zo wajen su ma kana ta yin wa'azi cewa za su yi ka cika iya yi to tun da ko ba ka so a ce ka cika iya yi ko da suna ɓarna ka yi za su yabe ka ko su mutane misali in kana faɗin gaskiya su zage ka wani lokaci in ba ka faɗin gaskiya su yabe ka an ce ka duba abin da kake so mutane su faɗa in ka tashi daga wajen su ka zo ka je ka aikata in ka kana son mutane su ringa yabanka da alkhairi to ka ringa duwa mai suke so Idan za ka nemi yardan mutane ne ko yardan Allah ai ya kamata ne a ce ka duba abin da Allah zai yarda da kai ko da duk zafin shi duk rashin daɗin shi kullum haƙ walau kana murnan hmm. ka faɗi gaskiya duk dacin sa kullum haƙ walau ala nafsik me ma'ana walau ala nafsi <laughs> don wasu cewa ko za a kashe kare kodin haƙwa lau ala ka faɗi gaskiya ko da kai ya shafa ko da kai ne baka da gaskiya ka ni ne bani da gaskiya a gane wannan ko wannan shi ne na to shi ne kwarai da gaskiya kan mutanen da yake zama za ka cewa hatta wanda kake zama da su din na kirki din wani lokaci ka gaya musu gaskiya sai kun yi barambara amma sai aka zauna a kai da mutane ko sun tashi ba za su ɗauka kai mutum ko mun tashi shiga a cikin abin da suke yi da mutane ba su rubuta ka a mutum haka ne yana cewa wannan mutane yana magana mutane yana magana mutane Na. ba a littafin haka da ba a ba za su ana magana mutane da suke da to mutane masu ƙwaƙwalwa masu tunani an ce ka duba abin da suke so ka duba su za ka duba su ne su ne a yi ma'auni su za ka ba wai za ka duba Allah ba abin da za ka yi mutane su ka musamman to in haka ne kuwa ga misali kamar a wannan zamanin za ka mutum mutumin kirki a gidan kuɗaya amma ba zan gaskiya ba da zaran kana gaya mai za ku za ku zalfa ne ka gaya mai to ɗaya eh, to biyu ba za ku shirya ba misali za ka yi to amma zai a an ce gaskiya tana da haske in ka tana shiga zuciyar mutum amma baya so ne ya eh, wani lokaci mutum zai ga iya faɗi gaskiya ya faɗi warwar ga gaskiyar nan ki faɗi ne wani zai zai taɓa saboda kada a ce kai ka shirya da shi ya eh, malam-malam abdullahi da kani mala abdullahi ya wannan abu bai ba kana yi yana ya kwana nan kai nan ya kwana nan saboda kare ya kuskure ya aushi da biya da wajen ka ko ya rena ka sai wannan tsawon almuhim dai hadisin bai inganta ba na'am na'am na fara da aka tafakkarku hadisin da yake na'am falan mara ta hatu ta su. a lokacin da na koma gida da na koma sai na yi tunani na fari za mu ma lalle da hashayan sai ga shi waɗannan manganu guda biyu ba su bar komai ba sun tattaro komai an gane ko an yi magana duk abin da kake kake so mutane su abin nan abin da ku a wani zurma abin da kake so kunnen ka ya baka sha'awa mutane su ce da sai ka aikata abin da kake ki kunnen ka za ya ji ka ga nisance shi yace wannan wannan nasiha ya shafi komai da wai ya rena nasiha ya ɗauka nasiha ta kai ne amma da yin tunani sai ga nasiha ce shamila na'am na'am haddathana al-hasan bin umar قال حدثنا مؤتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان يجي نا أنبتا وما هي فينا حديث أبي عثمان عن سليمان أنه قال قال inna آل المعروف في الدنيا hum alal ma'ruf lalle ma'abuta ma'rufi a duniya sune ma'abuta ma'rufi a lahira wato mutanen kirki a duniya sune mutanen kirki a lahira فقال إني سمعت من أبي عثمان يبقى wannan magana na ji daga Abi Sufyan yana ba da labarin shi daga Salman eh, na ji Abi Usman yana ba da labarin shi daga Salman fa arabtu anna zalika kazalik sai daga lalle abin haka yake فما حدثت به أحدا كفو بتأبا هون مثل لابارج بكو كلام نعم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم Thank you. نعم. نعم. ya Thank you. Eh, eh, na shirin da bukari ya kawo da na a cikin littafin ba wai sharadi bane na cewa duk sharadin da ba wannan da ibi sharadi ne na kololuwa wajen inganci a nan shi ga alububuwan ai ba sharadin bane amma ga wasu hadisai sun inganta kuma a nan za a ce za a za a tukuna ta hadisai da yawa wanda ba su ka sharadin ba shi buhari ya kawo sharadi ne na da zai sa a littafi ba wani sharadin hadisin da suke ba da ce wai duk hadisin da bai cikin nan ba ne a ba zai yi cikin ba wato hadisin da ta shafi buhari to inganci ya kai ya kai sosai amma ana iya samun hadisi ingantacce wanda baya cikin nan shi yi adam mufrad hadisin da bai cikin wancan sharadi zai shi yana kuma ga sun tsara samun ingantattuwa ce. Na'am, sabr. kaga wannan shi ne ya rage ga masu cewa wai hadisin da Bukhari bai dauka ba ya zuba abu ne kaga bai dauka a cikin babu a cikin da ya Bukhari ba ya kawo cikin adab Bukhari saka kasancewa bai dauki wannan hadisi ba ya nuna wai ya watsar da hadisin bane bai watsar ba hadisin ana iya kama hujja da hadisin ko hujja ne eh na'am at-tarf ath-thani wal 20 darasi na 22 fa'il eh al-amthila misalai yadribu tilmizul maskara ɗalibi yana buga tebur yadribu daga zaraba isur fayil ake so zaraba ya yi duka a tilmiz zaribun ɗalibi mai duka menene tebur kaga zaraba zaribun zaribun alawar wazani fa'ilun ko ismul fa'il yana zuwa kan ma'aunin mai fa'ilun inda tulasi ne mujarrar sulasi mujarrad daraba daribun ya tubul muzlim ilallah mai zunubi yana tuba zuwa ga Allah taba taba za ce ta'ibun al-muzlimu ta'ibun ilallah ta'ibun shine zuwa fa'il oh. mai zunubi mai tuba ne zuwa ga Allah taba ta'ibun kataba katibun jalasa jalisun akala asimun in dai sulasi mujarrad ne kawai zo fa'ilin shi fa'ilun shi kenan kawai kalasa yu'azzimu al-ustaz al-mustahida malami yana girma mai kokari kaga yu'azzim shi wannan sulasi mujarrad ko mazi to idan sulasi ya zama mazi azgama yu'azzim to haka za a mai da shi mudari na ka mai da shi mudari sai a cire harfa mudari din a sa mimun bai ma. a sa sara kusa da ƙarshe inda ya zama mazi za a mai da shi mudari sai a cire harfin mudari a sa mimun mai don ma a sa kasara kusur ƙarshe kamar azzama yi azzimu sai a cire yawon nan sai a sa mimun zai zai mu'azzim wato malami mai girma mai ƙoƙari ne mu'azzim mai ma ne shi wato ɗalibi yana murɗa ƙwallo yudahar wannan ruba'i ne to shi ma ruba'i ba su lafi mujarar zai sai a cire harfin muzari a sa biyu mai donma a sa kisra kusa da ƙarshe mudaharij na'am at-tilmiz mudaharij al-qurra shi dalibi mai murda kwallo ne mudaharij yatadahratu binahu ala al-ard ƙwarya na murdawa kan ƙasa ƙwarya na murdawa kan ƙasa yatadaharaj hmm. shi ƙwarya ke murda kanshi ya fi yawa shi da kanshi to wannan kan ka cire harfin muzari a cire harfin mudari ya samu mai don masu ake suna kusa da ƙarshe ina umu ta dari ƙwarya yana murtawa da kanshi gani kaga bambanci tsakanin da isun maf'ul da ne shi fata idan mutum bai san sarfu ba wani zai iya fassara wancan a matsayin wannan a ga a ce munzir da munzar waye munzir waye munzar munzirin shi ne wa munzar ba to waye munzar yanzu munzir mai gargadi ko shi munzar ba kaga wanzo a wanzo kai bakana aiki batar kai bakana aiki batul munzirin ko munzari kaga ko da fasalin mutum ko da misalin mutum ba mahaddacin ƙwar'ani bane ba na kaza bane da zaran ya ga yakin magana zai ce wannan ba zai yi ya zama kaza ba zai kaza hau zai taimaki ka hasa wajen wajen haddan ƙwar'ani wanzu kai misali ake mutum munziri ne ko munziri ya za ya ce kuma karshen bai gargadi kai kana gargadi kuma a ce a duba ƙarshen ka yadda ya kasance sai dai karshen wanda aka yi wa gargadin a babban fasaha ne kawai mafarkin faɗa kawai ya da fasarar wannan izuwa yi wani sun ba shi kenan in mutum bai san sarfu ba ba karamin balla zai yi wa addini wajen fasara da kuma yana irin wani wayan abubuwan su sarfu din nan da waye waye kar mutum ya wasa da su kuma tattaunawa da aka yi da wannan da wannan inda yana da kwarewa wajen nahawu kafin an gama cikin sauƙi zai ba shi amsa duk mai amfani da wancan magana na shi na ƙarshe ya ƙara ya ƙara clear clear wani abu da shi yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul Allah jayya ka ga wajen nawo a mai shi zuwa ga Allah da manzo bayan ya mai irabi ya mai irabi ya mai rabi kuma ya nuna mai san rai fashi da kyau shi kai din nan malamin luga ne amma sai ka boye ilimi ba karanta littafi kaza bane na nawo ya bai quotation ya bashi maraji ka karanta amma kuma kake kawo san rai tun anan wajen hatta mabiyan mutum za su ringa shakkan shi sai ya nuna gaba ɗaya ya haifar da shi kuma ya nuna san rai da wasu abubuwa sannan sai ya kawo ka'idan sannan sai ya kawo abin da zai kawo a cikin nan dai mutum daɗi ne dole yana buƙatar sai ya faɗaɗa ilimi ya karanci wannan ya karanci abin da shafi ilimin addini kada ya bar wani karatu wanda bai yi ba a nan da sai ga mutum ya samu matsala a cikin da'awan shi in an gano kuma akwai fannin da baka iya ba da wannan fannin za a ringa ya kanka eh Allah ya shi ميم المؤدب بسم الله الرحمن الرحيم ميم ما da mai ladabi mai ladabtarwa shine zamani ma da mai ladabtarwa shine mai zamani ni'ima kaga ni'ima malaman sarfu da malaman nahawu suna kiran shi fi'il madi jami fi'il madi jami saboda ne bai da mudari bai da amr kawai madi ne kawai ni'ima kun gane wannan ko bai da mudari bai da amr sharabul khamr to wannan yana daga cikin af'alul jamida su af'alul jamida sarfu bayan shigar su babu ruwan sarfu da wannan ni'ima an gane dama sarfu na shiga mai yini fi'ili mai canzawa fi'il mutasarrif wannan fi'il ne jami sannan bi'isa sharab a khamr tur da abin sha shi ne giya bi'isa tur ko laisal al-kabum kana shi ma bi'isa bai da mudari bai da amur. mai ƙarya bai zama abin abin mutuntawa ba Laisa, shi ma maji ne wanda yake jami bai da mudari bai da amur, shi ma ba ruwan sarfu da shi kenan sarfu sarfu bai da sarfi sarfu baya iya tuya abu sai abin da yake mai sauki abin da yake mai juyuwa in ya gaskiya ya juya kaga kaga gari zai baka hankuri yana mu'amala ne da asalin mutasarrifa amma fi'ili irin kangararren da ba zai ce da karfin ya ya juya ka ba in kana juyuwa ya juya baka juyuwa ya baka hankuri ya kara ka ba an gane ku to mani ta takalla ma fi maharimi na ja duk wanda ya ji tsoron Allah cikin abin da ya haramta ya tsira man din nan mausula man bi ma'ana allazi allazi ittaqalla fi maharin hilaja to man mawsula din nan asma'ul mawsula kuma gaba ɗaya wato suna daga cikin asma gairu mutabakkina ba a cewa man mannani mannuna babu wannan man yadda muka gashi da mufrad da musanna da jam duk ɗaya ne gaba ɗaya allazi taba ila allahi fada da dinna ga wannan man ko asma'ul gairu mutabakkina sannan ga fi huruf hmm. sabu baya shiga a huru. shi wannan fi'ilin bai juyuwa an gane wannan ko a sai kuma wanne allazi taba ila Allah faza bi ridahu wanda ya tuba zuwa ga Allah ya samu nasara da yadda sa allazi izo mawsul kama ba ana samu allazi allazani allazina ba bai sarafu ba allazi allazani allazina ya sarafu malaman sarku sun ce wai bai sarafu ba wannan din sun ce da a ce yana sarrafuwa da allazi da allazani da allazi allazina ya zama allazuna ja allazuna ra'aytu allazina baratu bil allazina to babu allazuna da zan marfu bil wawi sai ja allazi ra'aytu allazi maratu bil allazina mabni da shi to sai kuma aka samu ja allazani ra'aytu allazaini maratu bil allazaini kaga wannan allazi jami wato allazi allazi bai bai tabuwa amma allazi da shi kuma yana juyawa daga daga in in marufa ne a mai da alif in jarra ne da nasba a mai da ne ya kaga shi wannan ba shi ne wancan ba kowanne yana cin gashin kanshi ne a gane wannan ko allazi ba shi ne ya da ya koma allaza ne ba ba zai yiwu ba ba ne ya da ya koma mu'ura ba to kowanne yana cin kashin kashi ne wannan mabalin wannan murar to da haka dukkan su gaba daya sun yi kama da juna ne amma ba wai su bane kama da wani baya wani wato dan dan allazi yayi kama da allazani ba ya nuna wani tushen su dai bane na'am kuma wannan ko saboda haka shine dalilin da yasa malaman sarfu suka ce wannan allazi izo izo mawsul gaba daya kawai wato mabalin ne shi suna kiran shi asma'u gairu mutamakkina kullum sa'irun ila ma kuli kala. eh da kuma wannan bi wannan bi da ila su kuma menene su group ne su kullum sa'irun ila ma khuliqa kala. kowanne yana tafiya zuwa ga abin da aka halice shi domin sa ila din nan ko da ma ma wata iri ce wannan wani irin ma ne wannan mausula kullum sa’irin ilan da zai kuli kala ma ce motula ita ma ma motula ita ma wato ba ta sarrafuwa azma'u gayar mutabakina Idan nan wajen sarmu baya shiga af'alun jami'a sannan baya shiga mai azma'u gayar Ba baya shiga gome huruf su ne masha Allah lakta fi wuna ko har yanzu akwai abin da ba fashe ba الفرق بعده الحمد لله أقول له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك